أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون Amma مشركي sun ɗauki wasu ababen bauta koma bayan Allah waɗanda ba sa iya raya mamata, to ta yaya za a bauta ma wanda ba zai iya wannan ba.